يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهدوا ga watan rabi'u sani ba'da hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 mana mana cikin ayyamul bidi ayyamul bidi ranakun hasken farin wata kana bace ko ayyabul biri ranakun hasken farin wata wanda jiya man dauki wasu hadisai dangane da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'umma su kiyaye wa'annan kwanaki guda uku ya ma abu huraira wasiya da abubuwa uku daga ciki akwai mai siyami salatati ayyamin min kulli shahar ya ma abu darda wasiya da abubuwa uku daga ciki akwai azumi uku ko wata kuma abu darda dan albarka ce lan ada'a kunna ma ishtu matukan ina raye wannan wasiya kan bi iznillahi ta'ala zai aiki da su sannan ya ma abu dar alghifari wasiya akan in za ka yi azumi uku a kowane wata to ka sanya shi sha uku sha hudu sha biyar daga kamar jiya kenan da yau da gobe kuma shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamun nasa'i a imamun nasa'i ya rawaito shi kuma imamun nawawi ce bi isnadin hasanin da da cewa akwai je kaka dawo hadisin ya yake amma shi imamun nawawi ce imamun nasa'i ya rawaito kuma bi isnadin hasan abdullahi ibn abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusiru ayyamal bidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shan ruwa a wannan kwanaki na hasken farin ko yana zaman gida ko yana cin tafiya to lura da cewa yau muna cikin ranar azumi ne kuma gashi mun sha karanta wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id خمس من عملهن في يوم katabahu Allahu min ahli aljanna. abubuwa biyar duk wanda ya aikata su Allah zai rubuta cikin ɗan aljanna to dole sai nace karafin mu dauko sabuwan da za su ba mu automatic ticket zuwa aljanna ga abubuwa guda shida sai kuma ga wasu abubuwa biyar sai kuma ga wasu abubuwa guda hudu sai ga wasu abubuwa guda uku sai ga wasu abubuwa guda biyu yana ga karafin ya yi saka e eh, shida biyar sai ka sauka dai hudu uku biyu daddai suna da yawa amma combination muke bukata to mu fara da shida wani sabuwa da in ka yi su guda shida Allah mun ce maka shiga aljanna kuma karatun duka za mu yi kafirin shi ne daga wannan littafi yawon filiyan na yawmun fil janna rana ɗaya cikin gidan aljanna masha Allah mana mu wata ya rana ɗaya cikin gidan aljanna anan malam ya kawo mana abubuwan da za su iya kai mutum zuwa ga aljanna abu abu har guda ɗari ɗaya da sha tara ɗari da sha tara hanyoyin aljanna daban-daban daban-daban in wannan ta ma wahala to bi wannan in wancan ta ma wahala ga wani shortcut kuma mai sauki in shortcut din nan shi ma ga wani short short short bi shi bi ta ala sai ga an kai gaci kamar zama mutane ana gaya musu ba sa ji halas to kaga ya kake so Allah ya da kai ke wai su bayan Allah daga wai su gurare suke zuwa kaga kaman bawo Allah nan daga can kwanan shagari ta zo eh kuma ya riga yawan mu ya yi riga da yawan mu shigowa masallaci sallah ba kuma ma ke ce mutum kana unguwa ka saurara abin da zai amfanar da kai ba za ka yi ba akwai rashin dace ko wallahi babba kuwa wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma mi a'rada anha babu wanda ya zalunci shi da wanda za a dinga karanta mai ayoyin Allah sannan kuma ya haka ko kaɗan wannan ba sufa ba ce mai kyau duk abin da kake da shi yi ƙoƙari ka zauna ana mana karatun ƙur'ani a sabar lahadi duk abin da kake da shi yi ƙoƙari ka zauna a masallaci a yi tare da kai wallahi kana raye ne lokacin da rashin lafiya zai kama ka kala sai yaya kuma sai ya hulu ya laifin yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yaqulu ya laitani wani fa koma bacci zai yi baccin hasara eh wani kuma kallo wallahi zai wani kuma zai daga nan firawun zai shiga yi Shi kenan. me amfanin rayuwar kenan ka zauna a masallaci rahma ta lillige mu gaba daya ka zo masallaci don ka karanci alkhairi ko ka karantar da alkhairi Sai zama kana daidai da wanda ya harama da aikin hajji da makagarsu ba sa damuwa da wannan lada da ke sai wani daga wani guri ya fito ya zo ya samu ladan kai kuma kana nan ba ka bukata to dace ne da mu muke roƙon Allah mai girma da kwata ya dadar da mu fi duniya wal akhirah amma duk gurin da ake karatu na masallaci ɗan shiga kaji yi niyyar cewa zan je ji alkhairi ko abu da yi to bi iznillahi ta'ala ka samu wannan ladan to abubuwa nawa shida sai abubuwa nawa biyar sai abubuwa nawa hudu sai abubuwa nawa uku sai abubuwa nawa biyu ya zama dai combination combination abu na ɗaya hadisin ubada bin samit hadisin imamu ahmad ya rawaito shi na muhammad nasiru albani a cikin sahihul jami' sahih 1018 ya ce hadisi ne mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ce izmanu li sittan min anfusikum اضمنوا لي ستا من أنفسكم lakumul janna الجنة اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mulabunce mai abubuwa shida kaga da ni ake kai ma daga yake kalamun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa shida to shi kuma zai lamunce maka shiga aljanna confirm kai dan aljanna abubuwa shida amma they are not easy ba ka taɓa ba ne zai ka dace na ɗaya usduku idza haddattum in za ku yi magana jama'a ku dinga faɗin gaskiya ta yake to kaga wannan ɗabi'a musamman ga mu'in 'yan najeriya yaya sai a hankali to Allah kuma ya ja hankalinmu ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya to usduqu idza haddathtum ku yi gaskiya in za ku yi magana kuma man ɗauki ɗabi'ar gaskiya musamman kan dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi as-sadiqu ne kuma al-masduqu ne na biyu wa awfu idza wa'adtum in kun yi alƙawari ku cika wa awfu idza wa'adtum shi ma na a gurin ɗan Najeriya ya kake gani ha sai an kai mun saba da African time wai African time kaga it's an abuse to us muna fadin abin da ba mu san menene implication din shi african time mana mu mutanen banza ne abin da muke faɗa ke mutanen banza bai kamata ba fi islamic time yawa islamic time ya kamata kuma yaƙi zuciyata in an ce abu ƙarfe goma to kaga zan yi kokarin fita daga gida karfe tara da rabi ba wai zan bari sai karfe tara ce a dora mu ruwa ai karfe goma a dora mu ruwa halimu kenan wallahi wa auku idza wa'adtu in kun yi alkawari ku cika don za ka samu ƴan ƙwallo ba a furkanta in an ce za ga ƙwallo ƙarfe uku na dare hala tun ƙarfe ɗaya sha biyu ƙarfe goma na tara ma stadium ya cika yanzu kawai ana ta ihu ne ana jiran mai lokaci ya cika su ma ƴan kwallon an ce ƙarfe uku to kafin ƙarfe uku za ka ga sun fito ƙarfe uku cip cip wannan sun yi na wancan sun yi can masu kallo shi ne tun karfe tara ma tun karfe tara in ma kwallon kwallon ce wata tun da safe ma yana cikin stadium kaga ko ba african time a gurin a aikin banza ba african time amma sai a aikin musulunci eh, shi ne muke sa irin wannan abubuwan in za ce za ka yi tafiya kasan waje za ka hau jirgi ba ka terrorism nonsense ya eh, shirme ba za ka tashi tafi an ce ma karfe jirgi zai tashi karfe sha biyu na rana to wai sai karfe sha biyu za ka fita daga gida rahimakallah dole kasance kana nan a airport kafin tashin jirgi a kallushe da awa daya ok to a irin wani abubuwan ake koya mana kiyaye lokaci amma mu a harkar addinin mu ba mu da kiyaye lokaci inda an yi alkawari Ƙalla ma ka samu a yi alkawari kuma a fara shi a kan lokaci sai an yi me sai an yi afirkanta time yanzu an ce walima ne za a yi gobe ko to waliman daidai karfe nawa muji daidai karfe nawa karfe hudu to kaga yana nufin hudu ana ƙara sallar la'asar ke kik an ci gaba da walima ke sun an ce hudu to ma'ana mu muna nufin sai biyar ke koya ne kuke gani in an ce kudu ma'ana to ba za zuwa fara abubuwa sai karfe biyar ko biyar da rai kafin nan ba ta kusa to ya kamata ya kasance in an ce kaza kawai kaza din kaga tun yau za a fara shirya oke me za a yi kalas za a shi shirya abubuwan kawai za a taho da kayan waliman ne tunda an ce walima ba ba wa'azi ba jama'a walima ba wa'azi ba ba kan ya ce aulim walau bi shatin ko to suka ce koda da kaji ne to ko ma ba wannan ba koda da dabino ne eh kar mu kwaɗayi da yawa ko dabino ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi walima daga cikin shashin matan shi bi mudaini min sha'iri kala ko shinkafa ne mu biyu a tafa shi ke da biyo wata shi kenan almuhim da an ce karfe hudu to hudun kawai to babu laifin an zace to barakallahu laka wa baraka alayka jama'a ayi kaza kaza tamma mu mai kawo kwantarwa mun kwantar alhamdulillah to babu laifi ya yi addu'a ta dan fadakar to wallahi wannan ɗabi'a sai mun yaki zukatan mu sosai ɗabi'a ta rashin alkawari wa aufu idza wa'adtum in kun yi alkawari ku cika musamman ka duba masu sana'ar hannu masu sana'ar hannu kuma musamman a cikin mu hmm. abin mamaki kafin ka samu mai cika alkawari a cikin mutum dari to to yana da ko za ka samu goma masu alkawari sauran kuma kashi casa'in ɗin duka dai jika aiki wa aufu idza wa'adtum na uku wa'addu al-amanata idza tumintum kuma yadda amana in an ba ku amana ka duba iyayenmu Allah ya tsara musu daraja ba wai suna da karatu ba bane uba uba a'a to amma aiki da karatun shine uba uba in an ba mutum amana yadda aka bashi haka za ka samu in an zo karɓa haka in a leda ne aka ɗaure iya yadda aka yi kullum wallahi ba zai buɗe in tsaba aka bashi tsaban daidai da daidai babu ragi babu ƙari amma ka duba mu in zamani in an ba mutum amana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa addul amanata idza tumintum Kuma yadda amana in an ba ku uku kenan wahfazu furujakum ku kiyaye farjojinku mana banda zinace zinace to yanzu abin kuma ya wuce ma zina ya koma liwafi ya koma maɗugu gashi nan dai abubuwan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sa ce mu kiyaye mai wannan zai kiyaye mana a shiga aljanna zai lamunce mana shiga aljanna abu na biyar wa guddu absarakum ku dinga tsaganin ganin musamman yanzu ga youtube to ka dinga yi kana kau da kanka ga zimet ka dinga yi kana haka karka yadda an turo ma abu ka ce wai sai ka buɗe karka yadda kana buɗe nan kuma zai linkin dinka zuwa www.iskanci.com daga nan kuma sai ka yi linki daga nan daga nan daga nan sai ma sai ka zama memba akwai wurare kawai na iskanci ne wurin to gan ka danno ce a uzu billah wa hudu a basara kullum mu'mini na ya gudu min a ne. sai kana yi taka tsantsan sosai abu na shida wa kuffu aydiyakum ku kama hannayenku ina ba nan kama hannaye karka cutar da kowa almuslimu man zalima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulmin gaskiya shine wanda sauran musulmai suka kubuta daga sharrin harshen shi suka kubuta daga sharrin hannun shi kaga kenan baya sa hannu ya duka eh, baya sa hannu a je a cuci wani duka dai abin da zai kasance hannun shi ya girba mai to shi ya kubuta to kaga wannan abubuwa guda nawa guda shida اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا أتمنتم آه، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم to sai combination noise abubuwa guda biyar biyar biyar a biyar din gashi nan zamu iya raba shi gashi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Imam Ahmad wa Sahih al-Albani fi Sahih al-Jami 661 yace idza sallat al-mar'atu khamsaha oke wannan ya fada fuke fu amma ya fara da khamsaha wanda zamu samu guda biyar shine na yau juma'a kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri في خمس من عملهن في يوم خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة أبو أبير دون أي سو أرانا نيا شيكينا أنجم كتبه الله من أهل الجنة أربو تاكت شيئا الجنة. khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allah min ahli janna. to zai ce man sama yawmal jumu'a wannan ma shine sanadiyan karatun mu na yau tunda yau ranar azumi ne gurin bayan Allah da yawa to Allah ya sa yana cikin masu azumi man sama yawmal jumu'a wanda ya azumci ranar juma'a oke ya dace da azumin da kake yi tunda ka yi jiya yau ma ce ai ma sha Allah yau kuma barta ai yau insha Allah waraha ila aljum'a kuma ka tafi juma'a wa ada maridan abu na uku je ka gaida mara lafiya combination din ke wa shahida jana'zata sannan kuma kaje ka halarci janaza nawa kenan hudu na biyar wa a'taqa raqaba ka yanta bawa to ba yanzu ya zamu kenan ce a ba to yi subhanallahi dari mana ai kaman kayan ta bayi dari ne ce alhamdulillah alhamdulillah a wannan ma yafi falala ku duk unguwar nan wallahi bara mu yi ta bayi dari ba kai duk garin nan ma duk garin nan a ce mu yanta bayi dari a yau juma'a wallahi ba za mu iya ko ka san bawa nawa ne bawa bawa an ce ma bawa to bawa kuma min walad isma'il to ko bawa an ce maka miliyan miliyan ɗari to so ɗari za mu iya wallahi ba za mu iya su ba amma subhanallahi a yi tinki ne mahar an gama ba. zo na har ya ɗauki feti ma har ya kusan hamsin kafin minti ɗaya minti biyu wallahi ya gama to kai wannan abubuwa guda biyar kenan wanda in ka yi su ɗan aljanna ne ke na ɗaya shi ne Ka yi azumi ranar juma'a na biyu ka tafi jima'a na uku ka bi ka gaida wani mara lafiya na hudu ka halarci janaza kaga kamar ka halarci janaza na hudu ne shi zai dan buwala shi sai an samu wani wanda ake tuga wani Allah ya mai rasuwa shi Allah ya karrama shi ya rasu me imma ranar juma'an ko kuma daren juma'a sai a kiyaye shi daga fitinan kabari masha Allah kaga falala ne gare shi mu kuma da bamu mutu ba mu ma falala ne gare mu in mun san me muke yi sai na san me nake ba wanne a wancan muna zuwan kai shi ma na yace wa shahida janazatan ka halarci to zai mu barki kawai ka halarci ina ma dan ka halarci eh, kana nan kawai a gurin ke ku kana so ka ce sai ka bi a wa shahida janazatan ka halarci an ce ana da meeting sai ce a present ina nan shikenan ka zo ko baka zo ba ka zo to sai mu bar shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shi wa shahida janazatan ka halarci janaza oke wancan shi yana maganan shi zai zo combination na abubuwa hudu ne yanzu muna combination na abubuwa biyar kawai ka halarci janaza an yi sallan da kai khalas ko kana da uzuri kai warawara ka tafi insha Allah Allah zai rubuta ka cikin yan aljanna to sai guda hudu mu dawo hudu guda hudu mutum bai samu sallar janaza khalas babu laifi ka je ka samu halli mai yayi sallama tunda sauri ne liman ba iya tsayawa ma ya addu'a mai kyau ka duba abin mamaki ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu sawai sawai to kai ka je kenan kafin kai bakin kawai har an yi sallama me haka kuma babu laifi sai ka bi ta shahida janazatan dai har yanzu ka halatta domin kana da dama yanzu tunda baka samu ba ka tsaya akan kabarin bayan an gama bisu sai kai me Allahu akbar ku da ba ku samu ba ya halatta sai ku mata sallah ka halatta ko baka halatta ba ka halatta don Allah mu zama wayayyu in ban samu sallan janaza ba to in na je makabartan eh sai in tsaya in yi sallar akan kabari da duk ma wanda ba samu ba kai har ma wanda suka samu din za su iya bi na amma da sharadin sallar ta biyu ya zama wa wanda bai yi sallar ba shine zai ja sallar an gane ba? amma kai ka riga kai a matsayin ka na mamu za ka iya bin wani kuma ku sake mai addu'a babu laifi kamar kama wannan karatun kamar ba mu gane shi ba fa kuma ga ahkamul janayis an ta karantawa an ta karantawa an ta karantawa ina ga malam rabiu hafizahullah ya karanta wannan ahkamul janayis har so biyu fa a nan garin Jos har so biyu fa a masallacin baban Maryam sannan ya zai karanta shi a nan wuru to ma duka dai wannan ne yuni so nawa ne sallan bayan ban samu ba na je na tsaya na yi ana yi sosai kamar ana samu wannan daya da duniya sun sai mutum ya sallar a wannan kuskure ne fa idan mutum ya zo ya samu kabbara ɗaya ko kabbara biyu to imamul bai haƙi rahimahullah a cikin as-sunan al-kubara al-kubara sai kafa dalili da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka cika sauran kabarbarin ma adraftum fa sallu wa ma fatakum kayfa atimmu abinda kuka samu ku sallata abinda ya wuce muku ku cika hmm? tun da kabbara ɗaya na samu Allahu akbar na fara karatun fatiha sai assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to sai yi kokarin ƙara shi fatiha da sauri da sauri ko da za ɗauke nazar su ɗauke babu laifi sai yi kabbara ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi sai Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sai Allahu akbar Allahumma kfir li hayyina wa mayyitina duka duka ba zai wuce wa mai ba ana rama kabar barin me ana rama kabar barin da ka rasa su na sallan janaza to ma da yawan mu Allahu akbar sai assalamu alaikum shi ma sai assalamu alaikum ka buga suna wata kofa wallahi da yawa ba ma rama sai dai kawai mu ma mu sallama to kaga ka barar da ladanka sallan azahar ne ka samu raka ɗaya ƙwal to da liman ya ce assalamu alaikum kai ma sai ka ce assalamu alaikum ya sallan ta yi ba ta yi ba yana da kyau da sai wannan din mu gane shi to dai wannan Allah ke nufin shi da da alkhairi shi Allah ke fahimtar da ne addini wani kuma ana tsawon da suka mun an nan da aha akwai matsala ba ta ya kamata dai dinga saura. oke a kullum a ce na karu da wani abu na karu kuma na gane shi hakikanin gane to bi iznillahi ta ya da ka ɗori, kuma ka damu cewa eh kai ma fa dalibin ilimi ne mai neman ilimi ne kar ana karatu kawai kai kana da eh kai kawai za ka zo ka saurara la ya zama kana da littafin za ka fi kuma to insha Allah ya kaga kana gane abubuwan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wannan dai wa shahida janazata malam murtala shahida janazata ya halatti janaza to ya halatti janaza ya halatti janaza shike kai za ka yi gane na halatti janaza eh na halatti nan to a bar magana haka to combination na abubuwa hudu yanzu mun ji shida dare zuwa aljanna to sai aka dan sauƙaƙa biyar ma aljanna to a sauƙaƙa hudu ma aljanna hadisin abu hurairah radiyallahu anhu da safa ne annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman wa a yau din nan waye tashi da azumi in wancan combination na biyar za su ma wahala to bar su da wannan combination na abubuwa ku waye tashi da azumi a cikin ku qala abubakirin ana abubakar dan aljanna yace ni ne ya rasulullah na biyu yace faman tabi'a yawa magana kake nan ko faman tabi'a minkum al-yawma janazatan ya bi janaza a yau to kaga nan tunda ya fito mana ƙoro ƙoro bi wanda ya bi kaga ba kai sallan kawai ka tafi bake wanda ya bi janaza domin kenan mataki biyu ne ke ka halarci janaza yana da falala ka bi janaza ma yana da falala to kaga ana yace waye bi janaza yau musamman a madina bin janaza da sauki wallahi da sauki domin daga masallaci ne suke sallan iyakaci ka bi ta zuwa baki ulgarkat kamar a ce daga nan dai zuwa kamar bakin ya dan wuce bakin titi a ce cikin ne ko dogon falo shikenan shikenan sai ka samu insha Allah duk salloli biyar wallahi za ka yi samun ka bi janaza ni akwai bawan allah da nake gani shi gashi can duk wata janaza a garin madina sai ya bi ta ce oke wannan fa su ne manyan mutane ba kuma talaka ne wallahi san ko yana rayu ko ya mutu ba duk janaza za ka ga shi yana kan gaba wallahi ce oke lalle wannan su ne bayan allah sahun farko ke inda ya da ikilasu to kaga ka bi janaza musamman a madina ba wahala ba ne no wahala abu na uku sai ke cewa fa man at'ama minkum al-yawma miskinan daga wannan combination din akwai at'ama a wancan combination na biyar fa babu shi a combination na shida ma babu shi to waye ciyar da miskini a yau na ɗaya mun gane ka tashi da azumi ka bi janaza ka ciyar da miskini abubakar ce ni ne ya rasu rasulullah yace fa man adamin minkum al-yawma mariban waye gai da mara lafiya kaga mara lafiya yana cin wannan combination na hudu sannan yana combination na biyar waye da mara lafiya abubakar ya ce ana ni ne ya rasu lallah, na gai da mara lafiya khalas combination na abubuwa hudu ce mashtama'na fi mri'in illa da dakhala aljanna wani abubuwa hudu su haɗu a kanka ka yi su a rana ɗaya shi kenan sai aljanna kaga da muke barar da ladar da jin mu oba oba ko da ka duba abubakar shi bai san za a yi wannan tambayan ba sabbaqun ilal alkhair waye tashi da azumi ni ne waye ciyar da miskini ni ne waye bi janaza ni ne waye gaida mara lafiya ni ne unexpected aka yi tambaya amma duk da ba kowa ya yayi to kaga wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu wa fi zalika irin wannan aikin alkhairi falyatanafasil mutanafisun masu rigageniya su rigageniya to ga wasu abubuwa hadin zuhur hudu hudu hudu hudu hudu masha Allah mu dawo bangaren mata kar a yi albasa a manta da su kar a yi tuyen mai tuyen mai ake cewa a yawa a manta da albasa su ce to ai ba a yi da su a manzan Allah har da ku iyaye mata an ki ki ji wannan hadisin amma hadisin fa sai wacce ta dace wallahi ba kowa ba ki za ta shiga cikin hadisi ya ku mata ya ku so an ce an ki su gogo gogo ma duk suna ciki insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta yi sallolin ta biyar cicci ba coge ka san akwai yan coge da yawa in wata tana so ta zama shedaniya ba ta so ta yi sallah to akwai da za ta yi shine kawai za ta sha kwaya ne yanzu ko ba sabar ba ta so ta yi sallah gobe ba ta so ta yi sallah ya za ta yi sai ta sha kwaya yau din nan to shikenan gobe jini sai ya barki kajibu kaga barakin sallah ba hala. haka ma azumi suke mai ba azumi zai ta sha an ce yau ashirin da takwas ga watan sha'ban don ba ta so ta fara azumi tare da mutane ta sanya da za ta yi sai ta sha to kaga ashirin da tara jini ya zo ɗaya ga watan ramadan tana cikin jini za ka ce ta yi azumi baka isa ba ba ka da hujjar da ka ce to dole sai ta yi tunda dai ga jini jina jina kala, rana na biyu ma ba azumi rana na uku ma ba azumi rana na hudu ma sai kuma ta yi tsarki ka gan bata ko ta fara azumi tare da jama'a ba bara ta fara Gama wannan alheri ne gare ta wallahi sharri ne gare ki da dai jinin na al'adar ne ya zo daidai da daidai ba tare da kin sha komai ba to Allah ta baki lada kamar kin yi to suna yin wannan din in ba sallah ma ba ta so ta yi to akwai da za ta yi oh, oh iyaye mata ce daga su ne iyayenmu su ne kakanninmu su ne masoyanmu masha Allah ta barakallah ma akwai shedanu da yawa cikin su wasamat shaharaha na biyu ce ta yi azumin ramadananta kaga ko cip cip babu tuli ba shan kwaya wa hassanat farjaha ta kiyaye farjinta mana ba je tana wani yawo yawo yawo ce yawo ce ce matan aure tana gaya wa mijin to in ta so za ta yi zina in ta so za ta yi zina to ke me kai ki kero nan ɓaran ba ko ma ce a tana da wani a waje sai eh, tana waya tare da shi hmm? in mai gidan baya nan zai za ta gayyato shi gidan mai gidan kuma ya zo ya yi abin da zai yi da ita ya tafi ga da irin wannan mata wa farjaha uku kenan na hudu wa ata'at zawjaha ta ma mijinta biyayya mun combination na mata na ɗaya shine me salloli biyar azumin ramadana ta kiyaye mutuncin kanta sannan kuma ta ma mijinta biyayya to anan na ƙarshen nan fa sai an duba wa ata'at zawjaha ta ma mijinta biyayya sau da kafa sami'ina wa a ata'ana sami'ina wa a ata'ana ba irin wani kumbura wai ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ka tsane ni menene menene la la la kuma ko da shi ya cuce ta tunda ita yar aljanna take so ta zama za ta zo ta shi hakuri in na karanta mata ci suna kokawa sosai ke ya cuta kuma ke za ki je ki ba shi haƙuri ba ne fi manzan Allah sallallahu alaihi haka ya siffata mace yar aljanna za ta zo ta ce habi yadi fi yadika la azuqu ghamdan hatta tarda wallahi ba za ta rinsa bacci ba wallahi sai ka yadda to akwai yan aljanna da yawa wallahi kuma akwai kuma sun ɓara da su tun jini gama ya kamata dai ko an ɓara akwai gyara iko tunda an barar za ka iya kwashewa insha Allah kamar kuli-kuli ne masha Allah ka barar da kuli-kuli zai kwasu zai kwasu mana cip cip cip har ya na dama to babu laifi za a iya kwaso shi insha Allah kuma za a iya gyara. da ta barar amma yanzu insha Allah ce ok haka ne to insha Allah sai na zama yara janna insha Allah daga yau miji za a dinga mai biyayya sau da kafa masha Allah tabarakallah Tumatir suna nan simfi simfi kamar yadda mu ma mazan mana nan simfi simfi wata za ka ga yadda ta iya rike miji sha Allah Ta tabarakallah wata kuma kowa wuce ba ta damu ba ba ta damu ba to wannan mun samu abubuwa hudu kenan musamman ga iyaye mata to sannan kuma ga wasu abubuwa hudu hudu su ma a ah, annabi sallar zai mace ce inna fil jannati ghurafan إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها الجنة أكون ناقنا ناقنا جنة سكي يرى ظاهرها من باطنها daga ciki kana ganin waje wa baqinuha min zahiriha daga can waje kuma kana ganin ciki oke ashe ba ginin ta bane yau gini ne kamar irin na zamani na kwalba-kwalba ke za ka wani ginin an ɗauke shi tun daga ƙasa hmm, har zuwa sama duka kwalba ne kawai hmm. amma na sai ka je gurare ba irin geto area irin namu ba la la la la mu duka namu dai na na siminti ne da blog blog masha Allah alhamdulillah amma su gurare za ka ga an ɗauke shi tun daga ƙasa Ƙarafuna kawai za ta setawa setawa setawa hawa talatin hawa hamsin hmm? hawa hamsin hawa sittin hawa ɗai duka menene kwalba ne kawai tun daga sama ƙasa har zuwa sama to za a ciki ka dinga daga waje ya danganta ga kwalban daga waje glasin din kana ganin me ciki dama wanda yake ciki yana ganin me wanda yake waje to in tinted ne kaga kai da kake waje ba za ka iya ganin wanda yake ciki ba amma wanda yake ciki shi zai ganka to akwai irin wannan ginin aljanna daga nan yake nuna maka da different clear na ɗin wani gida na laka wannan gidan laka ce to dai Allah ya ba mu a can nan ɗan ba alhamdulillah hmm? ga ɗan yi rum amfano da wani ɗan dani menene a duniya kamar keji muke ba keji na fa muke jama'a amma kana son asalin gida wallahi sai ka can wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin garin dadi na nesa to wannan gidan na waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liman at'ama ta'ama kuke ji ciyar da abinci ya sake dawa ya zo mana a combination na abubuwa hudun can tare da bin janaza Yau, na abubakar ke da ya ce mashtama na fi mai illa da halar janna a nan ba ya sake dawo mana Allah ya tana da wasu gidaje aljanna ana ganin ciki daga waje-waje daga ciki to Allah ya tana da su ne ga zuwa a adda Allahu liman ta'ama ga wanda yake ciyar da abinci to kaga irin abin da ake anguwa masha Allah aiki ne na yin aljanna a ce oke kamar wane yana dan bukatun taimako to da Allah kai kawo kaza kai kawo kaza kai kawo kaza kai kawo kaza ha wannan aikin in mun yi da ikhlasi ba wallahi fi aljanna ban za ka karanta mana wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nuti'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna naqafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaa'un bima sabaru jannatan direct kuma yadda yanda ake yi din a samu haɗin kai lalle aiki ne wanda yake ana farin ciki da shi da wannan kaga ungon ba wacce da daddiya ba ce amma ko gurin jami'an tsaro aka je sai ce okay ungon ku tana da tana da haɗin kai ba kai kai wai kuma ko hausawa ne ce a hausawa ne ba su sai sai ba su taɓa gani irin wannan tsarin sai a nan ba kaji ko masha Allah to lallai akwai irin haɗin kai da masha Allah in an doge Allah ta ala za mu kai gaci kwanakin ba kamar janareto ya ɓaci a nan nan ce janareto ne ya kamata a canja shi ba da nura ce to kai wani kawo dubu goma kawai kawo dubu goma an gama kai kawo dubu kaza kai kawo dubu kaza kai kawo dubu kaza kala har nareto an siya ba ka wannan abun ya bani mamaki ce ai na kake ganin ake irin wannan wallahi ko masallacin juma'a ne sai ai kusan wata shida ana neman taimako wallahi kusan nan bai zuwa amma tsakan mutane hudu biyar shida halas har an zai jenare ne alluran kanka aje wanda yake wanda yake biya ya biyu da yi alura ba kuma ba da tura musu ya shi da dama shi ya ya ba ku sa ya wani shi ne kwana bayan sallah asuba da kawai samu dubu goma sha biyar da wani sun mutum ne shi ma shi da ko dubu biyar da kawo kafin nan kuma da mun da abin da kai to kaga duka wannan aikin alkhairi ne wanda in mun yi ma wallahi mun ma kanmu ne in ma ka bar kudin ka ta tarawa halas iya kace a zuwa ta kirgi ko yaushe ne muka wani rabon gado aka ce da Allah za mu zo mu zauna ne karfe shida immediately fa ana ƙara sallar asuba ba karfe shida wallahi da naje ɗakin dan sai ga kuɗi kawai ana ta zazzabo su cikin buhu kuɗi kawai an ta fara kirgawa ibit ranar talata kenan ko talata ana ta kirga kuɗi ga yan ɗari biyar biyar sai ware su ake kamar nan kasuwa ne ga yan dubu dubu sai ware su ake yan ɗari biyu biyu sai kare su ware to su gama dai sai ta kuɗin ba sai irin karfe goma goma sha to ba gama rabon gadon ba sai kusan azhar sun fara fatin tun tun kirge kawai ake ta yi sai to wannan ƴaƴa maza suna da miliyan kaza kaza mata suna da miliyan kaza kaza Kaza ko yanzu ya zama nasu kenan ko nashi nasu to lalle irin yadda ake din ma sha Allah tabarakallah akan ne ki yadda abinci ko ce ma bawon Allah aka ce ya gashi ne na neman taimako kaza kaza kuma wallahi an samu abin da ake nema ya tafi bauchi ne kuma mara lafiya ga in dai tashi to zai ce da Allah ya taimaka mai tunda yana da sana'a asirin yayi kuma ba wai dan maula bane shi oke wannan din lalle yana daga cikin wanda ya cancanta a dinga tallafa musu har asusun ma ya kamata shi ma yana ciki asusun marayu yana ciki in akwai mai zakka ma yana daga cikin wanda ya cancanta a bashi yana da 'ya'ya kuma ba inda yake zuwa iyakaci ya zauna cikin safe har har har dukkan irin su da aka san suna da larura taimaka musu ciyar da su aiki ne babba wannan gidan da ake ganin ciki daga waje waje daga ciki Allah ya ta shi ne gawa ga wanda yake ciyar da abinci daya wannan kuma ɗabi'ar ta iyayenmu ne ko hmm. mu yanzu mun zama mun zama maruwata tamma da iyayen ku haka suke wallahi ba haka suke ba ka samu ana cin abinci in guru kuma mutum ya wuce ma assalamu a Allah bismillah mana zo mana bismillah zo ka zauna eh, amma yanzu ba daga mutum sai matar shi da yayan shi makoci ma dai sai dai ji kanshin kwai hmm, da saidi ne ta Allah ya isa sai eh mana ka sa akwai kuma yana ta jin kanshi zai ji shi Allah ya isa ya dan san mana din ma ko so. masha Allah ba za a baya ba daga shi sai ma dace to yana da muhimmanci a ta'ama ta'a ga wanda ya ciyar da abinci abu na biyu wa alanal kalama magana ka ta kasance mai taushi taushi kar ka kasance kana gallaza mutane kana biya mutane abin da kake so la wannan hadari ne wa alanal kalama ka kasance maganarka da taushi musamman anguwa kuma ce a wane ba shi da kirki to kin kana rayu rayu ranke cewa baka da kirki to in ka mutu ka to kaga mutum ya ma kan shi bala'i to ya kamata ko ka ka ka bata da wancan ka a zo a sulhunta kala kamar ya kasance kin mutum yana raye kuma idan ma gaba daidai wargatse wargatse ba kyau wata ba a siyama ka ji wannan hadisi wata ba a siyama kuma ka ci gaba da azumi Ka yi yau ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta Ka ba daga ramadana sai ramadana ba ba kaga azumi shi ma yana cin combination sun abubuwan ke wata ba a siyama sai wa salla bil layli wan nasu niyam kaga combination na abubuwa أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام to kuma abin ba zai kare ba amma ga wani combination shi ma na abubuwa guda hudu Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqitu Ibrahim alaihi salam hi lailata kusriyati daren da aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi Ibrahim to annabi Ibrahim tun da shi baba ne ga Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad yana da dama ya Muhammad tun da shi ba mabi manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma shi a matsayin baba yake kaga duk matsayin ka yanzu babanka zai iya kiran ka gatsa yanzu Buhari eh in mahaifin shi yana na rayu bare ce your excellency a ce kai buhari zo nan ko a waya ce kai buhari ina neman ka gobe ce baba ina america ce eh duk yadda za ka yi ka bar america ka zo ina neman ka dan kan uba baban shi yana dama ya faɗa mai haka sosai kama kai ba shi na baka kai ba ka yi siri to kaga annabi ibrahim shi uba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin yadda za mu gane shi uba ne da aka yi mai irabin da shi mala'ika jibiri shi ne mai gabatarwa sai ce haza abuka adam fasallim alaihi annabi adam yana sama ta farko sannan shi annabi ibrahim yana sama ta bakwai da aka je can sai ce haza abuka ibrahim a cikin annabawan ka su biyu ne suke da wannan matsayi haza abuka ibrahim fasallim alaihi da matsayin baba ne ga annabi sallallahu alaihi ya muhammad to kaga mu sai mu ce sallallahu alaihi wasallam amma shi ya kira shi aka ba wani shatale tale iqra ummataka minni salam kace ina mu al'ummar ka sallama to kaga sai ce wa alaihi salam wa rahmatullah wa akhbirhum ka ba al'ummar ka labari annal jannata tayyibatu turba aljanna tsarkakakkiyar kasa ce kasa ce mai tsarki azbatul ma ruwan aljanna ruwa ne mai daɗi ba wa irin ruwan faro ko bottle wata ba duka wannan an sa chemical duk wannan abin da muke sha chemical ne ba wannan suke taruwa suke taruwa sai sai haifar ma da wani wani bala'i kuma yau asalin natural water ka sha ruwa asali asali wanda ba haɗa mai komai ba kamar ruwan bohol yawwa ruwan rijiya dai larura ne yanzu kama dai kamar bohol kaga shi ke na ruwan dutse masha Allah wai ruwan za ka samu wallahi ruwan dutse ne masha Allah Allah ya datar da mu a ruwan mu a samu irin wannan ruwan shi ke nan mu huta wallahi ga duwatsu nan baja-baja in an zo an tona an tona an sami irin wannan ruwan halas iyakaci kawai a yi yarin zuwa gidajen mutane halas kaga wanda yayi wannan aikin ya kwashi lada mai dumbi dumbin yawa sa'ad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wace sadaka ce mafi mafificiya yace saqiyul ma shayar da ruwa to Allah ya sa ɗan dalolin da za a roƙa a wurin, Allah Allah ya turo mu to Allah ya kafin a ce wancan his excellency ya zo ya tona sala an yi an gama yana ɗaya daga cikin abin da za ka sa a gaba saqimul ma shayar da ruwa ke kawai a zuwa a ina ne ya kamata ko a kofar gidan waye ma a tona tun an tona kofar gidanka ba yana nuna cewa bohol din naka ne ko eh a'a yana a kofar gidanka ne amma gurin da za mu ɗibi ruwan kuma guri ne da sai a ce a ƙofar masallaci ne. Eh, ko a ƙofar gidan wani shi ke azbatul ma ruwan aljanna ruwa ne mai daɗi wa annaha qi'anun aljanna flat take ba tudu da kwari kamar goma. wa anna ghirataha ya wadashin aljanna ga abubuwa gudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah والله أكبر هذا كومبينيشن نابوه أنا هدو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ga abu combination na abubuwa uku sai mu zo biyu sai mu dakata ke abubuwa uku النبي صلى الله عليه وسلم على رواية الترمذي كتاب الأطعمة لابن ماجه كتاب الأدب والصحاح الألباني في صحيح الجامع ماذا الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن ودنك بوتا الرحمن بوتا بيجي وأفشوا السلام ودنك يا سلمة وأطعموا الطعام ودنك تيد أبنجي تدخل الجنان أنجما في الجنة كومبينيشن na أنا na ubudur الرحمن wa afshu salam ku dinga yaɗa sallama eh ba wanda wani yawa sai barka dai ga wanda tije can ni tun ina firamare na san kiran sallah yake na zara mai sallama ce barka dai na <laughs> da ah, an dawo ne na mai sallama ba an dawo sallama ta uku sai an jima ce kashi subhanallah abiya lalace da ke kai karka ce ai yi sallama ba mai maka ba ka ta yi ku dinga bautan Allah ku dinga yada sallama har da matarsa fa ka ta wai na kwana la ya kamata ma assalamu alaikum kin tashi lafiya assalamu alaikum dan za su an wani alawai wai kunya kunya wai kunyan wa kake ji kunyan me kake ji eh, har da irka mace babu laifi assalamu alaikum da ɗanka namiji assalamu alaikum don baka yi da ɗanka ba za ka yi da ɗan wani ko kuma yana da sa'o'in juna ne to me amfani ba yi da ɗanka ba ka yi da ɗan wani ɗanka shi ya fi cancanta to combination na abubuwa biyu biyu akwai abubuwa biyu da za su kai mu aljanna bi iznillahi ta'ala abubuwa ne da ke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ada mariban ke ka ji da mara lafiya ne ke ta zuwa combination combination ko ya zo mana combination na abubuwa biyar ya dawo mana combination na abubuwa hudu to a nan biyu ma ya dawo mana shi man ada mariban wanda yake kai da mara lafiya aw zara akhan lahu fillahi ko yake ziyarci dan uwan shi dan Allah oke a combination din ka samu ko guda ɗaya ne ke aw tunadahu munadin am wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila an gama to ga wasu abubuwa guda biyu abdullahi ibn amr al-as radiyallahu Hadithin ga shi na sunan abi dawud kitabu sala da tirmidhi kitabu da'wa da imam an-nasa'i kitabu sahw da ibnu majah kitabu iqamati salat wa sahahu al-albani rahimahullah fi sahih al-jami 32 tati annabi sallallahu alaihi wasallam ce khaslatan dabi'u biyu la yuhafizu alaihima abdul muslim babu musulmi da zai kiyaye illa da halal janna sai ka shiga aljanna wa kuma yasirun amma wannan ɗabi'un ba suna da sauƙi masu sauƙi ne oba oba wa man ya'malu bi ma qali amma masu aiki da su kuma yan kaɗan ne ka ji ku? yan kaɗan to ka ga yanzu yanzu ke karanta wannan ku? ga mutane kuma an yi sallah ko ya tashi ya tafi zai gane wannan aiki a cikin zai gane wannan ba zai gane ba wallahi kuma yana bai taɓa ji ba to kaga ya farar da ladan shi wa man ya'malu bihi ma qalil wanda suke aiki da su yan kaɗan ne to kar mu damu mu yan kaɗan ne a'a shi ladan karatu a masallaci ko mutum ɗaya ne ya zo ya zauna kuka yi wancan ladan da ya disin ko ku ɗari ne ko ku miliyan ne daidai da daidai daidai da daidai to kaji abubuwa biyu masu sauƙi ne amma masu yin shi ‘yan kaɗan ne to me ke na ya rasulallah ya ce sabbi fi duburi kulli salatin ashara ina yin shaf ka yi tasbihi goma goma kawai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wa yahmaduhu ashara الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله kaji duka ce a numfashi ɗaya ne ma za ka yi shi ويكبر عشرا فهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dace kowace sallah ka mata goma goma eh ya zama duka talatin ke to sai Allah sallallahu alaihi wasallam tattara mana gaba ɗaya ranan fa zalika khamsuna wa mi'a Kayi lisan kai 150 ke ya la'asar talatin. maghrib talatin isha talatin hmm, asuba talatin thirty thirty times five nawa kenan one fifty sannan kuma wa alfun wa khamsumi'a fil mizani to a ya koma kuma one thousand five hundred times ten kaji simple calculation da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in kana wannan bi iznillahi ta'ala ka kai gaci bi iznillah sannan yake cewa wa yukaddiru ɗabi'a ta biyu kai kabarbari talatin da hudun za ka kwanta idan aka zama da maƙuji'ahu ƙaranci min da muke wannan in za ka kwanta ka kai kabarbari guda talatin da hudu Ka yi alhamdulillahi talatin da hudu. uku kai subhanallahi talatin da hudu. to ga ka tattara gaba daya 34 33 33 duka ya zama nawa fatilka mi'atun bin lisan da har ka faɗi ɗari kenan wa alfun fil mizan sai ce to 100 times 10 ya zama dubu ke yace to fa ayyukum ya'malu fil yawmi wal layla 2500 sayyi'a to a cikin kuwa yake laifi laifi har dubu dubu biyu da dari biyar a can kana da nawa 15 a nan kuma kana da nawa dubu to kaga kenan duka ashe abubuwan suna da sauki sauki to ga combination din da sai mu ci gaba da su insha Allah sannan kuma na ɗaɗɗe shi yana da yawa shi mata ba shi ba ɗaɗɗe ɗaɗɗe abin da aka yi shi kaɗai kawai sai aljanna kuma kar ka ga mutum yana saurin fita a masallaci ka ce ɗan wuta ne a kudu ne a zaman lokacin muna da zaƙar kai a ce sai dai bai ya yi abin da bai dace ba to yana shi ɗin zai riƙe wannan shaf shaf ɗan shaf shaf ne eh shi ba iya zama a masallaci kawai shaf shaf ana ƙara sallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu shikenan har ya gama talatin din sun zo eh yayi shikenan ya tashi ya tafi a goshi kamar ya kai kamata ba haka ya kamata ya kamata ka dinga yin tata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah mai dace fi akhirah sai kun wa a inda yi janaza zai ke da aka kawo ka halarci janaza Ok, shi saboda tsantsan sai ya nemi waye mutu eh? sai ya nemi waye mutu sai je kusa kusa to almuhim tunda dai baka samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai bai takura ce wa shahida janazatan ka halarci janaza amma standard halartar janaza shine ka halarce ta daga gidanta yawa daga gidan ka yi sallar kaga shine kake da kirafi cikakke ka bi har zuwa a gama gusu kana da kirafi biyu cikakku to amma yanzu larura ne ta sa in eh, kana neman ina wannan abin da combination din baka samu ba yanzu kaga kake Bauchi junction sai eh, daidai almuha kana ɗan wa yanka ce ko ke ga janaza ta wuce to barin bita to kuma ka je tunda baka samu sallan ba ka yi mata sallah sai a ce me shahida janazatan ka halarci janaza da izinin la cikakken da ya baka samu ba amma dai gashi ka samu halartar janaza to abin da yana da sauki rashin wannan da ya da da ya masu da su yi da su yi shi ok na bayan sallah wai azikar na yanta bawa a dama shi ba maganan masallaci a wuri na jima'a ba ok combination na abubuwa biyar na sallar juma'a. khamsun man amilahu na fi yawmin katabahu Allah min ahli aljanna man qama yawm aljumu'a wa raha ila aljumu'a eh, wa 'ada mariban uku kenan wa shahida janazatan sai ce wa a'taqa ba to ka yanta bawa to yanzu ba bayi kaga makofin bayi shine me tasbihi shi koyaushe ka samu sauri. ko a masallaci ko ba a masallaci ba ko da safe ko da yamma a ya zama da yamma kin 24 hours din ke 24 hours wallahu ala sai kun sa eh da ɗan wanka ha? da ok mutum ya yi da ‘yar uwar shi wannan tambayar rikici ne wannan tambayar rikici eh, tumo al'adance ka duba abubuwan restriction din ya yi yawa Gama a musulunce babu laifi mutum ya yi musafaha da ‘yar uwar shi tunda ita maharamiya ce kamar yata ko kanwata hmm, ko ma babata da yi musafaha da ita a musulunce babu komai to sai dai mu kuma a al'adance in kai wannan za a ce a shehu sabu ma ya zama dan iska to gaga abinda da za a ce na zama dan iska yaya a sai da baya baya in je dai da kowa ya saba dai babu na kwana alhamdulillah tashi lafiya alhamdulillah shike za ga suna yi tsakanin da ba suna yi to kuma akwai aure tsakankanin su akwai aure don akwai aure dan babbanni ke dan kamar da Ali ya auri wa Fatima to gabe akwai dangantaka tsakanin su don dai akwai wani relationship to in za ku yi aure babu dama gama ya kasance ita maharramiya ce gare ka wanda za ce ko ta yaya ba za ka aure ta ba to nan babu ne to sai dai mu dan dan dudduba abin zai iya kawo mana rikici akwai su karatuka da na shirya su yi karatun rikici shi Allah zan zo zage muku lokaci karatun rikici in kai ki kawai rikici za a yi da kai kamar wannan din sai kaje kana gaisa da babarka ka je ka runguma babarka ka wai za ka yi na larabawa ka sa wuyanka a wuyanta yau ko mutum ya kimbanci goshinta to kaga duk wannan ba wani abu bane amma mu a gurin mu kai babban abu ne fa to akwai karatun yana nan karatun rikici kuma bai kamata a zo a ce ana karatun rikici sallar juma'a karfe tara na safe kuma akwai hadisai ba da ma kaga ko ina kai sai an yi me sai an yi rikici da kai wallahi ko kai waye sai an yi rikici da kai fitsari a tsaye ga shi na abu kwari da wata ya ganka kuma ka tsaya ka da fitsari a tsaye idan da zaka ma mutane magana wai manzan Allah yayi kaza kaza ba za su fahimce ka ba kar ya zama karatun me rikici to abinda bai kai rikici ba ma mun yi rikici wa rahmatullahi rikici ne bai kai rikici ba ma mun mai da shi rikici to akwai karatu kan suna ne insha Allah wani lokaci za mu zuzzage su karatun rikici sunan shi to kaga bai kamata kuma mai karatu ne zama kullum rikici rikici kullum dora hannun dama akan hagu shikenan kullum karatun jilsatul istiraha jilsatul istiraha bai halatta ba shikenan kaban karatu mai suke duk karatu wai jilsatul istiraha madogaran malikiya shi ya koma defender eh, sai dai ta defending mu kuma mu ta dora mai mana ta tsora mai yana ta defending bai kamata ce cewa shi ke nan karatun namu ko ya ya takaita wai malikiya malikiya malikiya akwai abubuwan da ya kamata mu gane wallahi to Allah ne gima da kuka yasa mu dace fi dunya akhira Allah Allahumma kullu lana min tashhidik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن wa ما تهون به wa مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أنتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته